أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da وانا yammaci na laraba goma sha ɗaya ga watan jima'a hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 wanda kuma hakan ya daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba wannan masallaci mai albarka har yanzu dai muna nan a cikin suratul ra'd kuma muna nan tare da malam cikin tafsirin aya ta goma sha biyu da sha uku wadda Allah ta'ala wallazi yurikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u wasu sahaba al a wa yusabbihu ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa wa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal zamu tashi wato a tafsirin wa yursilu sawa'iq daidai inda ya ce wa qala qatada an ga wajen alan ya ce qatada yana cewa zukira lana anna rajulan ankara alquran wa kadhaba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Ita an ba mu labarin wani mutum ya karyata alqur'ani ko yayi inkarin alqur'ani kuma ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arsalallahu sa'iqatan fa ahlakathu sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya aika da tsawa ta halakar da shi wa anzalallah Allah ya saukar da wannan aya ta wa yursilu sawa'iqa Allah shine yake aika tsawa al-aya wa dhakaru fi sababi nuzuliha qissata Amir bin Tufail wa Irbid bin Rabi'a har ma malamai suka kawo kissar wato Amir ibn Tufail wanda yake shugaba ne na waɗansu jama'a wata ƙarya na Larabawa kuma babban bafadansa ko wazirinsa da ake ce masa Irbid ko Arbid duk sunan ɗaya ne Ibn Rabi'a lamma qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina a Madina alahu suka roƙi annabi suka tambaye shi cewa suna so su musulunta amma ga sharadi an yaj'ala lahum nisfal amr wai suna so ya ba su rabin mulki ya zama su a ƙauye su ne suke jagorantar mutanen ƙauye shi kuma annabi a birni fa aba alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai annabi ya yarda da bukatar su alamma ko lima haka ne a qala lahu amir bin tufai wato lokacin da shi amir bin tufai ya fusata sai faɗin faɗi munanan maganganu ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin yadda kisa yake ma sun shirya wa annabi makida yana ta jin manzan Allah da hira shi kuma irgin yana bayan annabi yana so ya zara takobi don ya sare annabi idan ya kai takobi ya matsa ya taɓa sai hannunsa ya bushe shi kuma amir yana ta magana da manzon Allah yana masa wannan maganar na ni zan yadda zan yi imani ta yadda mana ka bani rabin gari? ni ina can ƙauye ni ne shugaba a ƙauye kai kuma kai ne shugaba a birni annabi ce a baka da wani abu da zan baka abin da kake da shi abin da kake cikin kowane musulmi in ya musulunta musulunci ya bashi wannan haƙƙi amma ba wai in saka ka zama kai ne shugaba to abin da suke ɗauka? annabi ba wahayi bane Allah yake masa ba manzo bane kamar wani mulki ne kawai ya mallaki mutane karfa da karfa karfa yayi wannan so saboda haka kada dai ya fahimci abin ba zai yiwu ba shi da kansa yake gaya wasa shi ibir irbi da yake cewa me yasa baka kashe shi ba lokacin da na bar wurin muke wurin yace ai hannuna bushewa yake ya san dare shine da suka gaya wa annabi bukatar su annabi yake wannan amir ibn tufail la'anahullah sai cewa annabi amma wallahi la amna annaha alayka khaylan jurdan wa rijalan murda ce wallahi duk haƙi irin ya fata to wallahi sai na cika garin Madina da dawaki da furda furdan maya kama da karfi da zasu su yi akira shine abin da yake gawa annabi ana la amna annaha alayka zan cika maka ita madinan a kanka za mu kawo maka hari khailan murd ko jurda wato manya-manyan dawaki dawakai waɗanda aka aka aka kiwata su in garmomi sannan wa rijalan murda wato ko marada wato manya-manyan maza mayaka wanda yake masu training na yaki, su za mu zo mu yake ka. Kala lahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake maka ya aballahu alayka zalika wa abna aqilaka yace Allah ba zai yadda maka da wannan ba an gane wannan ko Allah ba zai yadda maka da wannan abin da ka ainihin wato faɗa ba abna aqila da ainihin wato ƴaƴan wato qila ma'ana mutanen Madina su ma ba za su yadda da wannan abin da kake so kai ba summa innahuma huma bil fatak bi rasulillahi sallallahu sa'annan waɗannan mutane guda biyu sun koma gefe suna tare da annabi ana ganawa wa ja'ala ahaduhuma yukhatibu kun ji maganar da ne muku ne ai a cikin su yana magana da shi shi Amir wal akhar yasallu sayfahu li yaqtulahu min wara'ihi ayan kuma yana zara takobi dan ya kashe annabi ta bayansa rahamahu Allah ta'ala Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhuma daga sharrin wa'annan mutane wa asmahu ya kange shi fa kharaja min al-madinati ta garin Madina an talaqa fi ahya'il arab suka kama hanya zuwa garuruwa na Larabawa ko anguwannin Larabawa ya jima'anin nasu da harbihi alaihi salatu wasalam suna haɗo kan mutane duk a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأرسل الله على أربعة sahabatan fiha sa'iqatan fa harqathu Allah ya tura wa irin nan wato tsawa ta kona shi wa amma Amir bin Tufail shi ko Amir bin Tufail arsalallahu alaihi ta'un an gane ko Allah madaukakin sarki ya tura masa ainihin wato annoba annoban ba wani abu ce ba da fihi quddatan azima wato irin hangun din da ya fito masa a wuya A katotuwa ke ce gudda kawai ta fito masa anan ga kokoshin sa ta fito masa an gane wannan ko ah, ja'ala yaqul sai ya rika cewa ya ala amir guddatun ka guddatul bikr cewa amma yakan ce guddatun ka gurbatul bai ka guddatul bai ana irin wannan hangun ɗin da yake wa raƙumi shi ya fito mun abin da yake fitowa dabba shi ya fito masa a jikinsa ana nufin raƙumi an fahimta ce irin wannan ya fito masa ba mautun fibaiti saluliya wannan saluliya din mace ce karuwa ce da suke hulɗa da ita a wancan lokacin jahiliya din sai ya tafi wurin ta ya zauna tana da kaima a bayan gari ya je ya zauna a ɗakin ta yana shan giya eh, shi kuma yana nan daga sai yake bada umarnin ana haɗa rundunar za a ji annabi Allah ya jarabce shi da wannan bala'i ya ce yanzu a ce gudda ta fito min kamar na dabar kamar na dabba sannan wa mautun fi baiti saluliya mutum kuma ya mutu a ɗakin saluliya ko a gidan saluliya din nan shi yana ganin kaskancin ya kai kaskanci shi yana ganin kansa a matsayin mayaƙi da zai mutu a irin haka mutuwa ta kaskanci ya ce hatta mata la'anahum Allah daga Allah ta'ala ya kashe su an gane wannan ko har ma lokacin da ya koma garin aka ce me da ya aka kashe Idris shi tsufailu ake tambayansa me ya faru ne ka gaya mana me ya faru sai ce ai wallahi ka je wajen Muhammadu ya kira mu zuwa ga bautan ainihin wato wani abin bauta guda daya ai mun so da ma Allah sana wurin mu dauki dutse mu kala masa irin maganganu dai marasa kyau da gilanci fadawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin waɗannan zan tuka marasa dani Allah ya ce wa anzalallahu bi mithli zalika Allah ya saukar a irin kwatankwacin irin waɗannan abebai wa yursilu sawa'iqa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna Allah yana aiko da tsawa ga wanda ya so ya samu wanda ya so da ita tsawar kuma su mutane alhalin masu irin wannan abu wato suna jayayya akan al'amarin Allah wa fi dalika yaqulu Labidu bin rabi'a akan haka ne ma Labidu bin rabi'a yake cewa ako irbid wato dan wani yarfihi yana yin waƙa ta alhini ko waƙa ta jaje akan ɗan uwansa irbid an gane ko yace akhsha ala irbidin wa akhsha ala arbadil hatufi wala arhabu naw'i as-sama'i wal asad faji'ni ar-ra'du was-sawa'iq bil faris yawm al-karihatu an mana yana jin tsoron abin da ya faru da irbid wanda yake jefafi shine hatuf wanda ya riga ya mutu banza ya san mutuwarsa ya da mutuwarsa yace arhabu nau'us sama'i wal asad wa arhabu nau'us samaki al asad yace ina jin tsoron wato nau'i na hatta kifi ko kuma zakuna a ce mutum ya mutu dan shi wancan Amir bin Tufail din lokacin da wannan gudda ta same shi kowa yana ta wannan ihun yana yawo a cikin daji sai ya cikin rami kawai kenan sai gawarsa. wasa an gane ko ma'ana ya kashe kansa ya auka cikin rami sakamakon wannan guddan ta sanya masa ciwo a jikinsa da rashin ƙafi na ba zai iya yin komai ba yana ganin zai wulaƙantacciyar mutuwa gashi gudda ta fi so masa sannan kuma gashi a gidan saruliya a ce ya mutu a gidan karuwa ya fito yana ta wannan kamfeni ala ya jefa shi cikin rami ya mutu ya ce to ina jin tsoro dan ba haka ba faji ina ra'ad was sawa'iq haka kawai awa ta zo ta mini ko ainihin wato duk shi ne da ra'ad da kuma sawaiq an gane ko ra'ad da sa'iƙa duk ma'anar su da shi dai ra'ad din ne kamar yadda na faɗa darasi na biyu da wuce shine sautin da ake je rugugin an gane wannan ko rugugin da ake ji a sama ko cida an fahimta akan ce cida ko akan ce tsawa ko in ce akan ce rubuji eh, eh, ko a ce mai shida daga su da suke tsara mana ra'ad sawa'i kuma shi sautin tsawon da yake fitowa da ake jin sa bilfarisi yau malkari hatin najari ke ta sauka ga ainihin wato mayaki a ranar da kowa ke kyamatan ma ya iya fitowa ya kawo taimako wa zai fito ya kawo maka taimako Allah ya kawo maka hari ai kowa ta kanshi zai malam yace wa qala al-hafiz Abu al-Qasim al-Tabarani حدثنا مسعد ومسعدة بن سعيد الأطار حدثنا إبراهيم بن al الحرامي حزامي حدثني عبد العزيز بن عمران حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربت بن قيس جزي بخالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن طفيل بمالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهي إليه وهو جالس جلس بين يديه وقال عامر بن الطفيل ya Muhammad ma taj'alu li aslamta kun ji asalin magana ce waɗannan mutane guda biyu shi wato Arbit ko Irbit, kamar da na faɗa muku da kuma shi amir bin tufai ce waɗannan mutane guda biyu wato sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a madina annabi yana zaune a majalisi suka ce masa ya manzan Allah wai mu menene ka san mu ko me zaka ba mu ummuka musulunta Me eh, me rabon da za mu samu an hana aikin baban giwa ko an hana aikin banza saboda ka menene namu kasan shikenan qala rasulullah laka malil muslimin wa alayka ma alaihim abin da kake da shi in ka da abin da musulmai suke da shi kuma kana da abin da suke da shi aiki kawai hau kanka in an tsara musu wajabcin yin kaza kai ma wajibi ne kaza in kaza halal ne a wurin su kuma halal ne in kaza haramun ne kuma haramun shine ba wani bambanci qala amir bin tufayl ataj'alu lil amra in aslamtu ba da shin kayan da zaka ban mun kalifanci in zama ne sarki bayan kai ka mutu ina musulunta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك ta ce ba ka da haka wannan ba naka ba haka da wannan kuma mutanen ka ba su da wannan walakin laka a innatul khayli gane ko kana da abinda dawaki suka samu mana duk abinda za a ce an je yaki an kawo na ganima kai ma za a raba da kai kukan dawaki shi ake cewa a inna lafazin kukansa sa shine anin an fahimta doki yana kuka ne a ji anin dinsa sai an je filin daga an fahimta dusan aka je aka yi kukan dawaki aka yi yaƙi ma'ana aka gani ganima kuma yadda za a ba ku haka za a ba ka kaji yaƙi in dokin ka je kana da kafin dokin ka kana da kafin haka ake kasawa kuma kafa ka tafi kuma ka sa kaɗai ne na ka kai kaɗai ina fata muna fahimta mun masu doki a yaƙi suna da kaso biyu ne in an zo kasa ganima su suna da kasansu suna da kuma kasan dawakansu su kuma wanda suke kafa su kadai nasu kadai ake masu to shi yasa mai doki ya fi samun riba a lokacin da za a je yaki kamar ke ce ki tafi da awa da ki. motar ki tana da lada an fahimta za ba ki ladan mota rai da gaske da gaske ne wannan karki dauka ko wasa ne sannan ke ma kuma kina da ladan zuwa motar ki sai ce kuka ma an baki zuwa da awa da ita kun ga amfanin wakafi ki ba da dukiyarki a yi da'awa da ita ko a sai wani masallaci ko wani kwamitin da'awa ko wani aiki dai da za a yi na Allah a amfani da shi da motoci. Ina fata muna fahimta. Ko mutum ya ce in za a tafi da'awa a rika zuwa shi zai rika sa ma motar mai. Kun ga bai da motar ba amma kuma an tafi da dukiyarsa shi ba. Ai ba motar ba za ta kai kanta ba. So haka addini yake rabawa. An fahimta? So haka kuma ake tafiya. Wanda ake ba su kaso ɗaya da ba su da dawaki ba su jin haushi. kusan Allah ne bai ba su ba su kuma waɗancan da Allah ya ba su ba sa yi wa waɗannan dariya su ne kawai kowa rabon shi ke samu ana fahimta ba ka suke yi sai ka ce kana da wannan kasan, abin abinda annabi ya gaya masa kenan ala ana al'ana fi a ta innaka khailun najid ce ija lil wabar walakal badar aini ina cikin najirawa abinda dawakai suke samu ka ma'ana kamar yana nufin shi ai gwarzon mayaki ne a yankin Najidu saboda haka kawai ka sanya min ni ne sarki a ƙauye shine wabar an gane wannan ko wala kalmadar kai kuma birni kai ne sarki a nan shi ya ka samu abin da yake so a mai kenan an fahimta wabar daji ƙauye madar kuma birni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ta ya ce a balamma ƙafala min indihi lokacin da suka juyo aful shine sun juyo sun baro manzon Allah su salama qala amir amir yace amma wallahi la amna annaha alayka khaylan wa rijalan wallahi sai na kika maka madina da maza da mata a dawaki da maza mayaka sai mun yaje ga tun da iyar Allah rasulullahi sallama yamna'aka Allah annabi yace Allah ba zai baka iko ba Kada ake gaya wa cikin wani maki mugu azzalimi yake so ya zalunci kace ba za ka samu nasara ba kada Allah ya baka nasara akan wannan mummunan shiri da ka aikata ko kake so kai shi ke ranki alaji ki kuma ki ga abin da Allah zai faru Allah zai tsare mutum zai tsare zai ba mugu nasara ba an gane ko falamma kharaja arbat wa amir yayin da waɗannan mutane biyu suka fita kala amir ya arbat ya kai arbat ana ashghalu anka muhammadan eh ban koma amma zan shagaltan maka da shi Muhammad nan idan na shagaltan da shi bil hadisi da maganganu zan tafi shi da magana zan ja shi gefe da sunan zamu gana zamu sa labulai abinda zaka yi fadribuhu bisayfi kai kokari ka shammace shi ka sare shi da takobi inna nasa idza qatalta muhammadan kuma in ka kashe muhammadu mutane dan yazidu ala an yardaw bid diyyati wa yakrahu bil harbi yakrahu al harb ai ba wani abin da mutane za su yi face diya kawai za su ce a biya an kashe Muhammadu za su kamace ayyaki da biya diya kawai Fano فنوحيهم ce mu ba su diya ala أربد أربد ko إربد ya zo a littattafan tarihi ibid ya zo shi yasa ibid din ya fi kama baki na an fahimta sai arbat din irbid din ya ce af'alu ya ce to haka za a yi fa aqbala sai suka sake dawowa raji'ina ilayhi suka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala amir sai amir yace ya muhammad i ukallimuka mun ga tarihi tiltafin tarihi suka ce ya muhammad qalini ma'ana ka kebe da ni qalini kadan kebe da ni khal daga ni sai kai zo mu kalabalai nan kuma yace ta'al ma'i hatta ukallimak ko yace ka zo mun yi magana da kai zamu sa labule fa qama ma'ahu rasulullahi sallallahu Allah sarki manzo ya san ba abin da zai masa haka ya tashi da zauna da shi jalasa sa'il aljibari suka koma jikin katanga ana tattaunawa wa waqafa ma'ahu rasulullahi Sallama yukallimuhu annabi ya tsaya tare da shi yana magana shi amir din wa salla arbad sayf shi kuma ainihin arbad ko irbid da ya zare takobi falamma wada yadahu ala qa'imis sayfi lokacin da hannunsa ya sauka a kan marikin takobin labi safiya da husi hannunsa ya bushe eh, ya bi safiya da hu alaƙa'imis saifi sai hannun ya bushe a kan wannan wato sandar takobin falam ya sassai sallar saif ya kasa zaro takobin an gane ko ya ce wa abta'a arbad ala amir bid'ar sai shi arbad din yayi jinkiri wa amir ma'ana har yanzu amir na jan annabi da surutu shi kuma arbad ya kasa zaro takobi ya sare manzon Allah shi kuma bai abin da yake tsammani kila in ne mai magana daya kafin mu gama muna cikin magana ko ka riga ka zartar dai ba ya girkiro wata magana ta biyu mata ta ba sare takobi ba zara takobi an sare annabi ba ga ita uku to har sai magana ta kare shi ya yi jinkiri ya masa jinkiri ba akwai abin da za ki ga cewa ya kamata yanzu yanzu an yi abin an wucewar amma sai a yi ta lokaci kina ta saran a yanzu ne an jima ne kuma ma'aikaci yana jiran ya ji alat eh haka wani ma'aikaci in aka ce 25 ga wata ta yi ba zai damu ba tukunna amma daga lokacin da wata ya kai ya wuce taron kwafa eh kai la'asar shi kenan waya wani tokano muku inda ke muku daga yigo kin ji motsi a wai kice kin leka ki gani eh da kin ji motsi sai kin leka sai ki fara tsaki wai yaushe ne dai to haka yana ta so ya ga an zartar an kashe annabi amma ina saboda haka fa abta arbad ala amir bid darbi yace falsafata rasulullah annabi sai ya waiga ra'a arbad wa ma yasba sai ya ga arbad da abin da yake so ya aika ana ta so ya kashe shi ne an sarafa anhuma annabi ya tafi ya kyale alamma kharaja amir wa arbad min indi rasulillah hatta idza kana bil harra harra turaqib nazala suka kai wata anguwa da ake cewa haqib suka zauka a wurin kharaja ilayhi ma sa'ad ibn mu'adh usayd ibn hudayr ibn hudayr sa'ad bin mu'az suka biyo su suka haɗu da su ƙala suka ce ashkhisa ya adu wallahi kuma Allah ana kun taɓe, mana Allah ya taɓa da ku ya kuma kiya Allah Allah ya tsine muku inji su wato bin ibn Hudayr kuma ainihin wato Sa'ad bin Mu'az su ne suka haɗu da su suka gaya musu wannan magana kun san Sa'ad bin Mu'az ai ko shine shugaban shugaban shugaban malamai eh kuma shine wa wanda ne amma yawwa na jo tana so ta gyaro yawwa dukkan da ta cikin ku abu yawwa wancan sa'ad ibn mu'az ne wannan din naji tana ta sunan za ta yi nuna ba shi bane wannan sa'ad ibn usaid sunan shi wane ne sa'ad ibn usaid eh aha ai kada sunaye su rikitar da ku wanne Sa'ad ibn Mu'az ibn Usayd ko? Ah, wa Usayd ibn Hudayr. Aha. Okay, to Sa'ad ibn Mu'az din ne ko? To Sa'ad ibn Mu'az, ku fada daidai kenan. Sa'ad ibn Mu'az shine ghasilul mala'ika ko? Na'am. suka ce سكة أشخص يا عدو الله لعنكم الله قال amir ma هذا ya sadu ne wannan kuma kuke fada ya ce Sa'ad qala sai ce hada Usayd ko man hada ne wannan ba ma hada ba man hada wane ne wannan qala hada Usayd ibn Hudayr al-Ata'id kharaja hatta idha kana bil raqm sallallahu ala arb sa'iqatan fa akhadahu yadda ya ambata da riwayat da zuciwa Usayd malaki shi arbat ta hana tashi kharaj amir hatta ila kana bil kharim arsala Allah ko qurhatan fa akhadathu wa tuwannam maruru fito masa wa adrakahu al-layl sai dare yayi masa fi baiti mar'atin min bani salul aikin wata mata ko a gidan wata mata daga cikin banu salul ana ce mata saluliya ko faja'ala yamassu qurhatahu fi halaqihi yana taɓa wannan marurun a wuyan sa wa yaqulu buddatun ka buddatul jamal yanzu maruru kamar irin na raƙumi. fi baiti saluliya a gidan wannan mata saluliya yargabu an ya mutu fi ha an gane ko yana so ya mutu a gidanta maraka ba ya musu mana yargabu anan shine bai so ya mutu a gidanta kenan yargabu yana kauce mutu a gidanta ya hau dokin sa fa ahdarahu hatta mata alaihi raji'an mana ya hau dokin sa an gane wannan ko yana yawo ne ko ya fita ta hanyar dawansa hatta mata ilaihi raji'an wannan kalmar raji'an yana mai komawa ina yana komawa gidan dai saluliya anzalallahu fihi ma Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar akan waɗannan bayin Allah guda biyu Allahu alamu ma tahmilu kullu unsa Allah ya san abin da kowace mace take dauke da shi ila qawlihi har zuwa fadin sa wa malahum min dunihi min wal ba su da wani majibincin al'amari sabanin Allah qala al mu'aqibat min amri Allah abinda ake nufi wanda ke hazuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da suke tsara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma zakara arbat ma qatalahu bihi sannan ya ambaci irbi din ko arbat da abinda ya kashe shi da shi ma'ana tsawar da ya aika masa da ita inda ce wa yursilu sawa'iq Allah yana aikawa da tsawa ma'ana an kashe irbid ko arbat da tsawa qawluhu wa hum yujadiluna fillah suna jayayya akan al'amarin Allah ay yashkuna fi azamatihi shukuna ne suna shakka a cikin girman Allah ba annahu la ilaha illa hu alhalin babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah wa huwa shadidul mihal kuma shi Allah madaukakin sarki mai tsananin wato kamu ne qala ibn jarir ibn jarir ce shadidatun mimma halatu fi uquba wato Allah yana tsananta abin da ya saukar da shi na uquba ga mutane min tsarin alaihi ko man tsaga alaihi ga duk wanda ya yi masa kangara an gane ko duk wanda ya kankare wa Allah Allah in ya tashi kama shi yana masa mummunan kam wa'atan wa tamada fi kufrihi wanda ya zamanto ya girmama ci gaba da kafircinsa in yadda fir'auna yayi kuma ya ci gaba da yin kafirci wa hadhihi al-aya wannan aya da muka karanta shabihatun bi qawlihi ta yi kama da fadin Allah ta'ala wa makaru makaran kubbara haka ne awa makaru wa makarallah ko awa makaru wa makarna makaran sun yi makirci mu ma mun yi makirci irin namu wahum yashware wahum eh? la yashurun su din ba su sani ba ana suna makirci mu muna musu namu fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka duba ku ga yaya karshen makircin su ya kasance me muka yi musu Allah ya ce anna damarnahum wa hum ajma'in kuma halakar da su da jama'a su gabaki daya ana Aliyu radiyallahu anhu wa huwa shadidul mihal daga daga ali da abi talib a ƙarshen wannan aya na wa huwa shadidul mihal ce ai shadidul akhim ma'ana Allah mai tsananin damƙa ne Allah mai tsananin kamu ne qala mujahid ma mujahid yake cewa shadidul quwwa ma'ana Allah mai tsananin karfi ne Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a dunkule dai waɗannan ayoyi ‘yan uwa suna nuna mana cewa duk mutumin da ya ce zai yi fito na fito da Allah to ba zai taɓa cin nasara ba kuma a koda wani lokaci Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa gaskiya tana tare da mai ma'ana nasara tana tare da mai gaskiya ne ina fata muna fahimta nasara tana tare da mai gaskiya zaki zo ki rike gaskiya ki wahala saboda ita ki sha wahala wala Allah a faɗi maganganu da yawa wasu masu wasu marasa kyau wanda ranki ba zai yi daɗi ba amma kuma a ƙarshe dai nasara tana tare da ke saboda ki rike gaskiya saboda ala inna jundana lahumul ghalibun wato rundunar Allah su ne masu galaba ko da wani lokaci kuma ita gaskiya idan ta zo tana lalata ƙarya ne tana dugu-dugu da ita ne ƙarya ba ta da ainihin wato wani tasiri dangane da mene da gaskiya in ta da gaskiya to da haka abin da ake cewa ƙarya fure take ba ta yaya ita ko gaskiya tana fure tana yaya Allah ta'ala ya shirye da